wa yanzu idan zaka taho ka biyo ta bayan layi akwai wani mahaukaci yana nan zaka gan shi kato mai jiki na gane kar ka manta ka taho min da shi saboda ni a yau zai min amfani mayan buredi ke ka gane ko ko ba shi ba shi da kai mayan buredi mayan buredi katan nan zan kawo miki shi ajiya yanzu yanzu kar ka manta aba ajiya yauwa ka taho min da shi ba matsala sai mun haɗu Yar Yawwa kana ji na? Ba na so a samu matsala a harkar nan. Idan aka samu matsala kaga kanka kai mawa. Ba matsala jiya aba aike kin sani tsakanin mu amana ce. dar dar ne. shi yasa na ce ba wanda zan kira yanzu yayi min aikin nan sai kai ka fa san zaka iya shi yasa na kira ka ba wai dan su tuko ba za su iya yi min ba na kira ka kar ka saki a samu matsala awa hajiya ba ki da matsala gaja ba kika ce za a sallata ai dole in san yanda za hajiya a goben ma a buri boko zan fito kar ka damu zuwa gobe duk abinda muke niyya zamu a gobe za mu gama ka koma waka abuja za ka samu maƙudan kuɗi kar ka saki a samu matsala. Haba hajiya da ma za ki yadda kawai mu dira masa yau. Ai duk normal ne. Ni shiri na na gobe ne. Ka ware kawai gobe za mu haɗu. Ba wani abu Ware kawai. Ta ki mai murfi ce ki dade ki lastin hajiya. Kar a samu matsala ba. Ba ki da matsala ba. Yawwa. Oh yi mota wannan mota ba da ai wannan mota fa da kake ganin ta ita ce dattijo ya cika da imani ai shi yasa nake so mu daidaita gaskiya dan in ba ta kai miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da dubu goma ba za mu ba dillalai ko za mu sayar ba. Kuma wannan duk zai hana ba. Wannan yadda na sai ta miliyan biyu wani na ba. ba za mu ba. Ai naira da goma ka rage a cikin wannan cinikin ba za a sayar ba. Inda ka fi mu zama ɗaya. Kaka a baka motocin ko ne a ladan buya jimai. a nuna mata. Ai gwaran haƙuri na. Eh, Shi ne Amma dan buya jimai ma tana da kyau. A'a wannan turin a ke. Allah dan buya jimai. A'a. Kai mu kai ka gurin 'yan daba su da aikin yi. Ba wani cin fuska. Maganar mota ne. Motoci ne. Ah, mota ce yayi. Ah, ina maganar dambu, ina mota, ina maganar. Dambu ya ji mai. Motar yara ce fa mai kyau. Ai ba yaro bane ne Alhaji. Haka ah, ne. shi ne ai. To in ka saya haka an sayar maka. A sallama mu. In baka sai. wani abin da ba da wani abu. Da dubu saya. Yi A Ni a annabi ba fa zaman ka muke a gurin in dan kasuwa ne so muke in an zo a gama ba so muke ta su ai da mani kai su ah, a to ka sai kuskuren ba wannan idan ba ta kai miliyan biyu da dubu ɗari bakwai ba ba za a fi da wani ba a ah, lafi wannan ita ce zan hau kuɗi na a ah, wannan ai da cijo cika da imani kenan shi ne a yi kuɗin ba yanzu za a ja yau ba ya mutu ake tuni mai gidan ke da mai gidan ne wannan kai dan da dan da zuwa hajjaji ya gajiya dan da zuwa wannan kamfani mai albarka ko mun tafi da manyan motoci da kuma daidai gurgurdu kamar misali ga wannan taba wanda kika dafa din nan da dattijo ya cika da imani ke bata yi ba bata yi ba ko a baki kuskuren batu gaskiya ita ma bata yi ba To ga Honda Kumbus can, a ɗauko ta? Ita ma bata yi min ba. To ga gari ya waye can Toyota Corolla, a ɗauko ta? Gaskiya ni ba irin su nake so. To dan buya ji mai, ta ta can, gishirin kaɗana. Gaskiya ita ma bata yi. To an gaji ina ganin abin da ya kamata. Ko gurin ajiya? Dan Allah dan annabi ba biyan masa zaki ba hajiya. Kai, kai, dan Allah malam. da Allah wai ku matsala ku kenan ku ne ƴan maulan nan wallahi daga mutun ya zo zai sai abu zai ku zo ku dame mu da maula ba mutunci da Allah ba mutunci a'a ba fakin su ke hajiya ke ba irin sa bane ba a taimaka mutanen nan ko su ya hada a gurin dan mutane ka ce musu wuri na suka zo wuri na ni alhaji sai aje motar a gurin to ai ba wani ba wani abu ne ba motar ta ce aka dan bugan mata ba aka fasa danjar haɗe duk motar da ta riga ta yi azuda ba na hawa na riga na gama da ita ta tashi daga aiki ba na hawa motar da ta yi azuda kai dai idan kana bukata saboda kai ma ka yi min mutunci mutunci ya sa ka biyo ni tun daga can ka zo hannun inda kake kake na hakuri karbi din motar ka je na baka kawai rabon <laughs> ajiya Allah zaka da alheri ajiya na wace yanzu alhaji kuma yi wanka nayi yi wallahi na yi da safe ba soso da Allah Muna cinikin mota ne bari mu gama ina mu za a wannan ajiya ta za mu sai mata mota. Eh muna nan eh. Yawwa ajiya nawa kika saya? Yawwa hajaji na ciki. Ni duk dai na san mutane ne masu ba wa yara aikin yi a kai ki gurin ɗan daba da aikin yi bana. Kwakwa. dan daba kuma ni kuma me ya hada ni da mota yan daba a'a wai ai babbab haya ba fa haya zan bayar ba ni fa zan hau da kaina me zai hada ni kuma da motar yan daba kina son dambu ya ji mai jibgegiyar mota kike so jibgegiya irin ta manya irin ta nake so motar da in na hau kowa ya ganni ya san na hau wannan mai gidan ne ko a'a wannan ba mai gidana bane yaro na ne na yi gida ka kun ne haka to an alaji ƙara haƙuri mutu ne. Yar dam yara ce, ta gaji kwace, mugun shi ba kawai ya fantama ko za ya tsindima shi rai har da lafiya ashe ba shi tabbata ba mai kaki yana ojabe hannu yake zazzabe makaho yana lalube idan sa bai ganta ba karshen aisha cancaɗi marar shi yake yin siɗi matoci idan nufe ka da cuta ba zai fasa ba dan farace ta gaji kwace mugun shiri ne ba kawai dan farar ba miliyan sha uku aka sai ta bani na ce ba zan sayar ba sai ya ta kai miliyan sha duk a ciki ma ban ga wadda ta kwanta min ba ba wannan saboda gaba ɗaya in ka kula ka sa ta kula ba ki ga karshe aka sa ta ba ai sai manya sai wanda ya ce koshi muke kawa nan gudu ai ni duk abin da kaga zan siya to mai tsada nake siya karshen kuɗi ai daga ganin yadda kike rike yara yadda kike yi rikon mahaukaci da zarki da ganin wannan kun ba mai kuɗi ba mai irge shi mu wannan rufa irin su sai in rike talatin a gidana to yanzu abin da za a yi mu gaskiya da gaskiya ne yau za ki kawo wanda zai duba miki mota ko kuma yaya za a kin iya motar da har za a iya cewa a je da ke a tabbatar. To ai kuma gani ya kori ji ni tun da kaga na zo da kaina to ba na buƙatar wani ya yi min cinikin mota da kaina na gani ka yi min kuma da kaina zan siya ba ni da zaɓin kowa in ba zaɓi. Don haka wannan mota ta yi amma kuma a haka ai ba zan yi cinikin ta rufe ba. Buɗe min motar za ka yi in rike sitiyari ka bani makulli in murda in murda in luliya in ji yadda laushin kanta sai a yi magana ciniki kawai ka gaya mun farashin ta ba matsala mu nan ai akwai gurin ɗani amma mu ba ma ba da mota ne sai tare da namu na nan to mu sha kun haƙi akin siya shikenan ta yi na siya to mu je ofis a rubuta ki ba kin ba da miliyan sha uku mu ba ki mota da ke tana mun ba ki kwana uku idan mota ko ta matsala a cikin gida da ita sai a canja miki kwakwai to shikenan yanzu zan ɗauka zan je da ita kaga tunda ina tayar da yaro na kaga wannan yaro na ne kuna tare da shi kuma wannan jakar da yake tafiya da ita kuɗi ne a ciki shi zai ba ku kuɗi ni kuma zan tafi da mu ba mata transfer ba ce a'a kuɗi ne kashi a can saboda transfer ana samun matsala ma wata ranta network shi yasa duk inda nake yawo da kashi nake tafiya in ba shi jakan kuɗi na ya rike mu saboda in nayi ciniki ya biya mu za mu yi wani abu za ki bar mana yaran A gashi nan. Mu mu ba mu Kai Za ku je da wannan mata. Za ta ɗana wannan mata. Yadda za a yi ka kona ba ta gane ba ce. Ka nuna mace da mota ka san ta Ka san ita wannan mota dan buya ji mai. Wani yake yi kuma lokaci. sosai. A je a dawo a dawo. Ga yaron ta nan. To ban da abinka alaji na ga ga yaro na zan bari. Wannan yaron ka bashi yayi zaman shi zai maka wasu sauran ayyuka ni ka ban makudi. A ai ba ma ai ba ma ai mota akwai security. Akwai security kuma sannan ita wanda mota tila ne lambar tila ce. Eh, Ke baki san yaran da zaki faɗa wa ma'aikata bai da su Ko shi kuma ya san yaran tsakaninmu da ma'aikata. Yawwa shine har ku je ku dawo. kai mu je ofis bari a ji amurka mu kullum kai eh, mu je ofis mm, yar dan farace ta gaji kwace D-boy kana ina wai har yanzu jiran ka nake yi in yi in tafi au ciniki ka tsaya yi da su to mashin din na ubanka ne da ba za ka sallama su ka kamun kuɗi na ba zan fasa kanka kai kai kai kai bindiga kai ba na son shirme nawa yayi dubu ɗari da hamsin suka siya dubu ɗari da hamsin da suka kin dame ni da kira ya dawo dubu ɗari kamar yaya ashe mashin ɗin hayaki yake ya dawo dubu hamsin sabon mashin ɗin ne ka je ka siyar dubu hamsin duk garin nan babu wanda zai iya shigar da mashin ɗin nan bata tashi ba kamar ni masu iya magana na cewa iya ruwa da kai kuma in dai da alkawari ruwa ba zai ci gwani ba lissafin kura da na akuya ba iri ɗaya bane ba sai dai a wannan karin ta yi ta goma sho kuma ta yi tattaki lallai burinta ta ga cewar ta kai kowa ƙasa yar damfara ina za ki je ne wuraren da zan je suna da yawa, amma kuma shata nake so zan ɗauke ka. Alhamdulillah. <laughs> Ai haka nake nema dama. Nake biyo manya-manyan unguwanni irin waɗannan na manyan attajiran masu kuɗi domin haɗuwa da irin Nawa kake gani zan baka? Ai ni duk inda kike so mu je zaki ban dubu biyar. Mu je zan baka dubu bakwai. Ah, dubu bakwai hajiya? Mm, yar damfara farace ta gaji kwace. Shin menene hikimar Malam Bahaushe da ya kira wannan kwaro da suna Malam buɗa mana littafi? Lallai akwai hikima a ciki. Yar damfara! Shin tana iya damfarar ko ko a'a tana kai su ƙasa ne? Shin menene burin ta tsakanin maza da mata? Damfarar menene ribarta? Yar damfara! ka gan Allah ya sa na biya balas ɗin kuɗin babur ɗin da ake bi na na biya bashin wannan ɗan tallan ɗan takura ɗan takura wannan ɗan tallan. mata ina gajiya dawowa sannu. Na ganki kamar neman adai sauki ko in baki da mutu rage miki hanya mana har ina zaki je haka. Wallahi inda zani da nisa. A to ai girman ki na aikin wuce haka. Ina buƙatar magi da gishiri domin gyaran miya. A a a a a a Nafsan yayi yawa. Ka ga mai gida abin da nake gaya maka akan matan nan ko? Yi hakuri fa dan Allah. ai ruki ruki kin wuce haka ai ai in awa biyar zaki ajiye na anan baki da damuwa Allah sarki eh, kuma na haɗa jinsi da sarautar dan kokarin da nake yi ba kowane mai sarautar nema zai iya ba oga Allah ya sa gishirin nan da magi sun haɗu karɓa kawai zai idan har kayan miya kina ƙasa babu abin da zai hana ta alwashin sai ta kai kowa kasa tashi alwashin babu mai tsira a komarta tashi alwashin kifi ne wanda take baza fasa yar damfara mashirin wannan shirin Hausa TV and Series Entertainment ci gaban shirin Nasir Hassan yan awaki labari da kuma tsarawa da bada umarni Hafiz Uba official sai ku subscribe a tashar mai suna Hausa TV a nan ne kadai zan fara saka muku wannan shiri zai fara zo muku duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare yar damfara yau dan Allah zo ka gani kai zo ka gani dan Allah yace faruwa ne zan gani dan Allah zo menene to babu na fef din wallahi sun dauke shi ga rago abincin ma na gaba ka cinye ba ni zan tafi gida gashi da rage da abinci balafar uban an ya cinye abinci Allah ya tsine maka albar yan da fara ne wallahi ta rantse da girman Allah duk inda na ga mace mai liƙa ko ina take wallahi wallahi ita ce ta sata mun adadin su yar damfara sanan rainin hankali ya fantama ko za ya tsindima shi rai har da lafiya ashe ba shi tabbata ba mai kaki yana ojabe hannu yake zazzabe makaho yana lalube idan sa bai ganta ba karshen aisho cancaɗi Mara shi yake yin siɗi matoci idan